الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وفي أصل مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهادهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا فيما أمروا فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء الله وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم تنزل عليهم الشياطين قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذ لم يكونوا متبعين الرسل فلا بد أن, يكذب أن يكذبوا ويك ويكذبهم شياطينهم ولا بد في أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة ولهذا تنزلت عليهم الشياطين وقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم أو بعث به رسول له صلى الله عليه وسلم مثل القرآن فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه فيقيض, فيقيض له الشيطان فيقترن به فقال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلنا وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فدل ذلك على أن أن ذكره هو هو آياته التي أنزلها ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان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 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 15 ga watan biyu miladiya ta 2010 a wannan darasi namu na mako-mako cikin littafi mai suna alfurqan baina auliya rahman wa auliya sultan wallafar تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar manzo na da shekara 727 da takwas a shekaru wannan kuma shi ne darasinmu na sha biyu wanda baya da littafi ya daina sa baki yana bata mana malam ya ce wa fi asnafil mushriki na min mushrikil arabi wa mushrikil hindi wa turki wal yunan wa ghairihim man lahu ijtihadun fil ilmi wa zuhdi wal ibadati ولكن bi بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم فيما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء الله وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين قال الله تعالى هل أنبئكم ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sama wa aktharuhum kadhibun malam yana magana akan rubin da ake samu tattare da wasu kwakwale dangane da tantance tsakanin waliyi da wanda ba waliyi ba tare da amfani da wasu alamomi waɗanda ba su ne lallai za su nuna waliyi ba wato wasu sun ɗauka akwai wasu alamomi da suke zaton su ne idan aka gani su tare da mutum to ya zama wali ko dai a ga mutum tukuri yana ta ibada ba ji ba gani ko yana gudun duniya baya sa kaya masu kyau su suturarsa dukun dukun baya cin abinci mai kyau ko baya shiga jama'a ko kullum yana koke-koke sai a zaci ce wannan alama ce ta walittaka har ma ta kai wasu suna ganin wasu mahaukata ma waliyai ne sai ga ana girmama wani mahaukaci ana tsammanin wai walittaka ce ma har ta sa ya zama haka saboda ba ruwan shi da duniya ya kaura cewa duniya da jin daɗinta ba haka ya zama na kayansa dukun dukun yana maganganu ba irin na mutane ba saboda shi majazubi ne wato ya yi jazaba saboda haka ya ma fita daga hayyacinsa maganganunsa ba irin na mutane ba ba na masu hankali ba ko kuma a ga wani yana wani saddabaru da rufa ido sai a ga yana yin wasu abubuwa da mutane ba za su iya yi ba shi kenan sai a zaci cewa alama ce ta shi waliyi ne sai a rika girmama shi ana kiran shi waliyi ana ɗaukan abin da ake gani tattare da shi na ayyukan da suka saba al'ada sai a rika daukan su a matsayin karama to Ibn taymiya yana so ya gaya maka duk wannan ba su ne alamomin wali ba yawan zuhudu da ibada da ilimi ba shi yake nuna mutum ya zama wali ba da ga mutum ya cika da ilimi ya shaƙe wannan ba shi ne yake nuna shi wali ba ne ko an gan shi yana da ibada wato yana zuhudu yana gudun duniya kullum yana zama a masallaci yana nafulfulu yana ta karanci karatun alkur'ani da zikiri da wane ne wannan ba shi ke nuna ya zama waliyi ba shi na ibn taymiya yake cewa zuhudu da ilimi da gudun duniya ana samun sa a cikin waɗanda ba ma musulmi ba kaga wani mushiriki ne daga cikin mushrikan larabawa ko mushrikan indiya ko mushrikan taki ko mushrikan mutanen ƙasar Girka, akwai waɗanda suna da ilimi irin nasu suna da zuhudu suna da ibada irin tasu amma ba ba ma mumine ba ne ballantana su zama waliye inda a ce wannan ilimi kawai ko zuhudu ko gudun duniya ko yawan ibada shi kadai ya isa zama ya mai da mutum waliyi ko da ba ya da imani ba ya da tsoron Allah baya yi wa annabi biyayya to da waɗannan su ma waliyai ne to amma waɗannan bil ittifaq kafirai ne ma ba ma wanda yake da tantama ko yake ja akan cewa ba kafirai bane mushrikan larabawa kowa da kafirai ne mushrikan indiya kowa da kafirai ne mushrikan taki kowa da kafirai ne mushrikan girkawa kowa da kafirai ne amma a cikinsu akwai masu ibada masu zuhudu masu ilimi wannan zuhudin da ilimin da ibadar bai sa su zama waliyai ba ashe ka gaba ita ce alamar walittaka ba wannan ba shi ne alamar walittaka ba alamar walittaka wannan ne da Allah ya faɗa allazina amanu wa kanu yattaqun ya zama yayi imani da Allah kamar yadda Allah ya saukar yadda za a yi imani da shi da mala'ikunsa da sauran abubuwan da aka zana na rukunan imani mutum ya yarda da su sannan kuma ya zama na ya kiyaye dokokin Allah ta hanyar yi wa Allah biyayya da manzansa ya zamana yana bin abin da Allah ya ce abi abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abi yana bin wannan yana barin duk abin da Allah ya hana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kaga ya samu imani da takawa to wannan shine alamar waliyi ne ya zamana iliminsa ya gudanar da shi akan haka ibadarsa ya gudanar da ita akan haka zodinsa ya gudanar da shi akan wannan ka'ida to in aka samu wannan shi an samu alama ta walittaka amma kawai dan an samu zallar ibada ko da kuwa ta saba sunna dan mutum ya yaje ta wani zikiri na bid'a wanda wani ne kawai ya ya kago shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koyar da shi ba ko a bisa wata kaifiyar da ba manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya dora mutane akan ta ba wannan kawai da dagewa akan wannan da yin shi tukuru ba ji ba gani ba shine zai nuna mutum ya zama waliyi ba sai idan ya yi shi na farko yana da imani da Allah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce yi imani da shi da shikashikan imanin nan duka ya yarda da girman Allah da sifofin Allah da ayyukan Allah duk ya tsantsanta su ga Allah ya yi ikhlasi ga Allah sannan ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a sannan ibadarsa ya yi ta bisa doron shari'a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to sannan ne ya kama hanya ta zama wali amma in ba haka ba zunzurutun ibada kawai makauniyar ibada wacce ba bisa tafarki ba wannan ba ta mai da mutum wali inda kuwa za a ce wannan walittaka ce to da sai mu ce a mushrikan laraba ma akwai waliyai sai mu ce akwai waliyai a cikin mushrikan indiya ma haka nan khawariqul ada dan kawai an ga mutum yayi wani abin da ba kowa zai iya yi ba shikenan sai zama a a'a khariqul ada bayyanar wani abin da ya saba al'ada wannan ba shi kadai ke nuna walittaka ba ana samun irin wannan tare da bokaye da matsafa da masu rufa ido duk ana samun wannan tattare da su zai yi maka abin da baka saba gani ba abin da zai ɗimauta maka tunani zai ruda ka amma kuma boka ne matsafi ne dan foyin nan ne dan damfara ne kaga wannan da alama ce ta walittaka ta ga da boka yi mawaliyai ne da da matsafa ma ne ashe kenan samuwar khariqul al'ada tattare da mutum kawai a ganshi cewa yayi wani abin da ya saba wa al'ada wannan ba shi kadai ne zai nuna ya zama waliyi ba to wannan ita ce gabar da ibnu taymiya yake kara tattauna a nan yake cewa wa fi asnafil mushrikina cikin nau'ukan mushrikai min mushriki al-arab daga cikin mushrikan larabawa wa mushriki al-hind da mushrikan indiya wa turki da na turkawa wal da mushrikan girkawa wa gairihim da mushrikan farisawa da mushrikan ajamawa da mushrikan hausawa da fulani da bare gari da iyamurai duka man lahu ijtihadun fil ilmi akwai waɗanda suna da kokari wajen ilimi wa zuhudi suna da kokari wajen zuhudu wal ibadati suna da kokari wajen ibada walakin laysa bi muttabi'in lirusul amma kuma zaka same shi ba mai yin biyayya bane ga manzanni wala yu'minu bima ja'u bihi bai ma yarda da abin da suka zo da shi ba wala yusaddiquhum fi ma akhbaru bihi ba ma ya gaskata su cikin abin da suka zo da shi suka bada labarin sa wala yuti'uhum fi ma amaru baya musu da'a cikin abinda suka yi umarni da shi fa haula ilaisu bi mu'mini waɗannan ba mu'minai suke ba wala auliya illa ba waliyan Allah ne ba wa haula waɗannan taqtarinu bihum shayatin shaidanu ke makalkale musu ke haɗa alaƙa ke ƙulla ƙawance da su wa tanazzalu alaihim su rika sauka gare su fa yukashifuna nas bi ba'd umuri sai su rika bawa mutane wani labari na koyi wasu al'amura na koyi wa lahum tasarrufatun khariqa suna da wasu ayyuka da suka saba al'ada min jinsi sihiri wanda jinsi na nau'in sihiri wahum min jinsul kuhan kaga waɗannan suna daga cikin jinsin bokaye wa saharati da matsafa alladina tanazzalu alaihim shayatin wanda shaydanu ke sauka gare su kamar yadda Allah ya ce hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin shin bana baku labarin waɗanda shaydanu ke sauka gare su ba tanazzalu ala kulli affakin asim suna sauka ga kowane mai yawan ƙarya asim mai yawan laifi yulquna sam'a suna kasa kunne su shaidanin domin su jiyo abinda Allah madaukakin sarki yake gaya wa mala'iku na wahayi wa aktharuhum kadhibun amma mafiya yawancin su makaryata ne to shine ibnu taymiya yake so ya nuna mana akwai bambanci tsakanin mu'jiza da karama da kuma abin da yake bayyana a hannun bokaye da matsafa da yawa daga cikin mutane ba sa iya bambance tsakanin wannan da wannan akwai mu'jiza wacce ita ce Allah yake kira aya ko burhan a alkur'ani kowane annabi Allah ya bashi wata aya wacce take nuna gaskiyar shi annabi ne ma min al-anbiya'i nabiyyin illa wa qad utiya ma amana ala mithlihi al-bashar babu wani annabi face an bashi wani abu wanda a dalilinsa mutane suka yi imani ما an biya نبي illa وأوتي من الآيات ما ما آمن على مثله البشر kowane annabi daga cikin annabawa Allah yana ba shi wata aya wacce a kwatankwacin irin wannan mutane sukan yi imani وإنما الذي أوتيته كان وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة النبي يقول ني أبن الله يبان القرآن ني wanda nake fatan a dalilin sa in fi su yawan mabiya ranar gobe kiyama to ashe kaga babu wani annabi face Allah ya bashi wata aya ayan nan ita ce daga baya baya ulama um, uh, kalam suke kiranta mu'jiza wato wani abu gagara koyo to ita mu'jiza abu ne wanda yake khariqul lil ya saba wa abin da ka saba gani abin da ka saba da shi sai dai al'adar wa ya saba wa mu'jiza kamar da Ibn taymiya yake faɗa a cikin littafin sa an-nubuwat littafin an-nubuwat eh, Ibn taymiya ya kokarin ya bambance da hujjoji masu ƙarfi tsakanin abin da yake annabta ne da abin da yake tsafi ne da bokanci da kuma abin da yake walittaka ya rubuta wani littafi sunan shi annubuwat to a ciki yayi maganganu masu yawa daga ciki yayi magana khariqul ada abin da yake saba al'ada wanda yake faruwa a hannun wasu mutane sai a ga mutum yayi wani abu mai ban mamaki to yake cewa ita mu'jiza wani abu ne da ya saba wa al'ada amma fa ba al'ada ta mutane kadai ba ya saba wa al'adar mutane duka ya saba al'ada aljanu wato da mutum da aljan ba za su iya yin ta ba mu'jiza wani abu ne da yake faruwa a hannun wanda ya da'awar annabci sannan abin ya fi ƙarfin mutum ya yi shi ya fi ƙarfin aljan ya yi abin saboda haka khariqul li'adati sakalai ne gaba daya shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi magana akan alqur'ani sai ce kullu لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ubangiji ya ce wannan alqur'ani da mutane da aljanu za su yi hada su hada kansu su hada karfin a kansu su zo da kwatankwacin sa ba za su iya zuwa da kwatankwacin sa ba ko da kuwa sashin suna goya ba sashi baya ko da sashi na taimaka sashi wato da duka mutane za su haɗu da aljanu duka na duniya a kansu kawo wani abu kamar qur'ani ba za su iya ba ashe kaga ita mu'jiza wani abu ne da yake gagarar mutum da aljan duka dan adam wanda ba annabi ba ba zai iya ba aljan ba zai iya kawo shi ba wannan ita ce mu'jiza tana gagaran dukkan sakalai ne duka babu mai iya kawo ta shi yasa zamu ga wannan shine nau'in mu'jizozin da Allah ya bawa annabawa zamu ga Allah madaukakin sarki ya bawa annabi ibrahim alaihissalam mu'ujizar a jefa shi wuta wuta da aka san tana kona mutum amma shi ya fita lafiya lau wannan babu wanda zai iya yin wannan babu wani wanda zai iya yin wannan ya fi karfin mutum ya yi haka a ce ga wuta amma ya yi yadda ba za ta kona shi ba ba zai iya ba ya fitar mata da ya fitar mata da da khasiyarta ta ta ihram Allah ya bawa annabi Musa alaihi salam mu'jizar hannunsa wanda zai fitar da zai sa shi a hamatarsa ya fito da shi sai ganshi kuma yana haske kamar tocila ba wanda zai iya yin wannan sandarsa ta zama mucijiya sanda ce kuma gashi ta zama mucijiya sandar ce take zama mucijiya ba rufa ido ba ita wannan sanda ita ke juyewa ta zama mucijiya ubangiji ya ba shi wannan an ba wa annabi musa alaihi salam har ila yau mu'jizar ya daki abin da ruwa ruwa ya dare biyan kaga kasa abin da na tashi a tsakiyar teku ya bi da jama'ar sai ya wuce Allah ya bashi wannan babu wanda zai iya yin wannan kaga wannan mu'jiza ce ta annabawa Allah ya bawa annabi Isa alaihi salam mu'jizar ya ce wa matacce tashi bi iznillah ya tashi ya haɗa yunku ya kwaba yunku ya yi abin nan kamar tsuntsu ya jefa shi sama sai ka gan shi ya zama tsuntsu wannan mu'jiza ce ya ba shi mu'jizar warkar da da waɗanda aka haifa makafi ba ma waɗanda makanta ta same su daga baya ba a'a suna faɗowa duniya aka samu sun zo da aibi shine ne akma Allah ya bashi al wanda yake da cuta Al'abaras duk ubangiji ya bashi wannan mu'jizar ta warkar da su kawai bi iznillah ce kawai masa addu'a ya warke ba tare da bashi wani abu ya sha ba ko a'a kawai addu'a zai masa shikenan sai warke wannan mu'jiza ce babu dan adam din da zai iya wannan to kaga wannan ita ce mu'jiza karama wani abu ne da yake faruwa shi ma ya saba wa al'ada an ya saba abin da ake ake gani ko a abin nan sai dai ya saba wa al'adar wa al'adar mutum da aljan a'a ya saba wa al'adar mutanen da shi wannan wali yake cikin su abin zai iya yi faruwa a wasu gurare saboda a wancan gurin bai saba al'ada su ba amma kai a inda shi wannan walin yake ya saba al'ada ba wanda zai iya yin wannan a gurin sai shi kamar irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya riƙa ba wa maryam alaihi salam abinci abin nan kayan marmari wanda ake samun su a lokacin bazara da same su a lokacin damana ko lokacin abin da ake samu a lokacin damana sai an same shi a a lokacin bazara to kaga wannan wani abu ne wanda a wani gurin idan nan ko damana ba damana ba ce to wani gurin ai damana ce saboda ka in yanzu ko ba lokacin mangwara ba ne to a wata ƙasar lokacin mangwara ne kaga abin a waccan ƙasar ba khariqul lil'ada ba bane bai saba al'ada ba saboda su a lokacin sa ake amma ko a lokacin ba lokacin abin bane kawai a ga mutum kuma yana ta ta hada hada da wannan abin to kaga za a ga wani abu ne mai ban mamaki to kaga wannan karama ce karama wani abu ne wanda ya saba wa abin da mutanen da kake cikin su ko kuma ya saba wa zamanin amma a wani zamanin ba lallai ne ya saba ba a da can baya da za a suranta mutum zai tashi sama amma yanzu gashi da musulmi da kafiri da mutumin kirki da arne da mutumin banza kowa na iya hawa jirgi a tashi a yi ta yawo cikin iska a da can ba a suranta wannan abinda aka ce suranta a tsunku shi ke shi zai iya tashi a sama amma ba a kawo cewa dan adam shi ma zai tashi a cikin sama ya ta yawo to sai gashi yanzu wannan bai zama wani abin mamaki ba dan mutum ya ta daga Legas cikin sauki wanda ta sama ka zo ko ta ƙasa a ce ta sama na zo ba wanda ma zai juya ya kalle shi mamaki amma a da a zamanin da ka ce ka dawo daga ta ina ka ce ta sama ka zo mutane su kalle ka ta sama aljanu ne suka ɗauko ka ko kome to kaga a zamanin su can ya saba wa al'ada ba a saba ba amma a yanzu a da can wanda yake nan ba zai iya magana da wani wanda yake nan jigawa ba ma kawai su yi hira a wancan zamanin wannan khariqul lailil ada kawai kana ɗakin ka wani yana yana wani guri daban amma kuma kuna hira kuna tattaunawa ka bashi dariya ya baka dariya a da can ba za a kawo wannan ba in haka ta faru to an abu ne mai abin nan amma a yanzu hanyoyi sun sadarwa sun sun zo sun sun rushe wannan abin da ya saba sai ya zama abin da yake daidai da al'ada sayyidina umar yana hudu ba an je yana sariyatul jabal sariyatul jabal a da can ba shakka za a yi mamaki ya aka yi san me sariya yake ciki har yake cewa ya wajen dutsen nan ya wajen dutsen nan garin dinarsa da shi shi yana madina sariya kuma yana can rum kasashen rum sai kuma ga labari ya zo cewa an ji sautin wannan sariyatul jabal a wancan gurin amma in a yanzu ne duk ba za a yi mamaki ba ce kawai waya sace a kunne kawai suna magana dama yana jin mai yake faruwa suna masa suna gaya masa hanyoyin sadarwa yanzu sun abin nan kana ƙarshen duniya wani yana ɗaya ƙarshen duniya, sai a yi tattauna kuma ka faɗa ya faɗa ba wani abin da ba wani abin mamaki to kaga ita karama abu ne wanda yake faruwa ya saba al'ada ko dai a inda shi waliyin yake amma ba lalle a wani gurin ya saba al'adar ba ko kuma a'a a zamaninsa ya saba al'ada amma ba duka zamanin duka ba a wani lokacin kuma zai zo wannan abin bai saba bai saba wa al'ada ba duk abin da za ka yi a cikin mutanen da ba za su iya yin irinsa ba wannan karama ce idan har ta fito daga hannun mumini mai tsoron Allah in dai ya zo da abin da kai ba za ka iya yi ba ko kuma duk mutanen da yake gurin da suke wannan area ba za su iya amma shi aka ga yayi to karama ce to irin wannan khawariqul ada din za a iya samu ta fuskar maddiya za a iya samu ta fuskar ma'anawiyat kamar da za a same shi ta hanyar a ga cewa ko yana ba da labarin wani abin da ba a san da shi ba amma kuma ya ba da labarinsa kuma ya faru haka ko a ga wato ainihin yana yana tafiya abin nan a kan ruwa wanda ba a saba ganin haka ba a ga yana tafiya a kan ruwa kamar yana tafiya a kan ƙasa. kasa kaga wannan duk khariq ne lil'ada ko kuma a gan shi da wani ilimi na ban mamaki wanda duk ƙeriyar waɗanda suke zamanin ko gurin ba wanda yake da wannan ilimin wanda kowa da ya zo dole kawai ya sallama masa to kaga wannan ma karama ce kamar misali na wai da nahu sibawai da nawon karama ce za ka iya kai ba za ka iya ba saboda sai dai kawai ta karatun littattafan littafin ana ta sharhi ana ta kokarin ma a fahimta a lokacin ibnu taimiyya suna misali da bukurat bukurat wani likita ne na kasar girkawa wanda ya shahara a fannin likitanci wanda a zamanin shi duniya ba ta taba ga irinsa ba har ta kai mutanensa na bauta masa to har zamanin su ibnu taymiya aka zo maganar likitanci sai a ce buqran ilimin libbo da Allah ya ba buqran khariqun lil ada na zamanin sa inda a ce mumini ne mai tsoron Allah karama ce sai dai kuma ba lalle ya zama kuma khariqun lil ada har abada ba wani lokaci kuma za a iya zuwa abin ya zama kowa da kowa ma kuma zai iya zai iya abin ko ma har an an zo an fi shi ma an gaggano wasu abubuwan da shi ya kasa ma ganowa to ita karama saba abin da ya saba al'adar mutanen da kake ciki ko zamanin da kake ciki amma ba lalle ne kuma ya saba al'adar kowa da kowa ba ya iya zama a wani gurin ko ba haka bane ko a wani zamanin ba haka bane amma abin da yake Eh, na jinsin abin da Allah yake bawa shaidanu bokaye da matsafa shi kuma wani abu ne wanda ya saba wa al'adar wanda ba boka ba ya saba al'adar wanda ba matsafi ba Don matsafi ya zo ya tsafin sa duk matsafa gani suke ba komai bane sun san abin sun san madafarsa kaga ya saba al'adar mutanen da ba jinsinsa ba in boka ne ya zo da wani abin da bokaye agunsu su bai saba Allah amma wanda duk ba boka ba shi agunsa zai zai daure masa kai kaga ashe a cikin mutanensa ba duka yake zuwa da abin da ba sani ba waɗanda duk suke jinsin sani za su san abin nan mu'jiza ba ta zama haka shi yasa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo da tashi mu'jizar fir'auna yake ganin kamar tsafi ne sai ya ga cewa in ya kawo matsafa suka kara da annabi Musa alaihi salam suka zo da irin abin da ya zo da shi ko suka zo da na shikenan sun sun rushe annabcinsa zai wayi gari bai da wata mu'jiza ala ayar da take nuna shi annabi ne saboda haka ya je gayyato matsafa aka zo aka fafata sai ga su matsafa sun ce amanna da rabbil alamin rabbi Musa wa Harun suka yi saranda suka sallama sun ga cewa abin da yake da shi ba irin nasu bane to da a kaddara a ce matsafan nan a wannan lokacin sun zo da irin abin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi ko sun maka da shi kaga shikenan Da awar annabcin da annabi Musa yake da ita shikenan ta faɗi ci to dama abin da kake kokarin ka nuna mana kai annabi ne gashi gashi gashi ka zo da wasu abubuwa to ga waɗanda suka zo da wanda ya fi naka in kai annabi ne to su ma annaba ne in dai wannan shi zai nuna annabi ne kai to su ma gashi sun zo da irin abin da ka zo da shi ko ma yafi naka kenan su ma annabawa ne su kuma sun ce matsafa ne don kai ma matsafi ne shi yasa dukkan wata al'umma da annabin zai zo cikin su ya nuna musu wata aya in suka ga ta gagare su ce kawai tsafi ne to amma ba abin da zai iya tabbatarwa da cewa tsafi ne sai idan matsafan zamanin sun yi irin abin da ya zo da shi in sun kasa kaga alamar kenan shi ya zo da wani abin da ya gagari kowa da kowa tare da kuma alamun gaskiya da suke tattare da shi wannan ayar kuma sai ta nuna shi annabi ne to waɗannan shi ne wasu ba sa bambancewa tsakanin abin da zai fito daga daga wanda yake waliyi da kuma wanda ba waliyi ba sai a zaci cewa dukkan wani abin da aka gani tare da mutum wanda ya saba a al'ada sai a ɗauka alama ce ta walittaka karama ce wanda ita walittaka ba ta da wani alaka alaka ta luzum wato ta yadda za ka ce ba za a samu walittaka ba sai an samu karama a'a a ce duk wani waliyi ba zai zama waliyi ba sai ya zo da wani abin da mutane ba za su iya yi ba ko zai ba wa mutane mamaki sannan zai zama waliyi wannan ba sharaɗi ba ne Allah ya sharɗanta wannan Allah bai sharɗanta wannan ba Allah ta yi Allah zai na amanu wa kanu taƙo bai ƙara da cewa kuma suke da wani abu mai ɗimin hankali ba ko suke da wata karama ita karama wani abu ne da Allah yake gudanar da shi a hannun bawansa wanda shi kansa bawan ba lalle ne ya san abin zai gudana a hannunsa ba kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa karama na faruwa a hannun bayi li iqamatil hujja lil hujjati aw lil haja lil hujjati ay li iqamati dinillah aw li hajati muslimin li naf'i muslimin wato karama na faruwa a hannun bawan Allah saboda tsayar da hujja a yayin da ake buƙatar ta dan a tsayar ma da wasu hujja Allah sai gudanar da ita a hannun wani bawan Allah dan ta zama hujja akan gaskiyar abin da yake kira kira gare shi ko kuma a musulmi ke da buƙatar abin an rasa yadda za a yi sai ubangiji ya gudanar abin ta hannunsa don musulmi su samu biyan buƙatarsu wannan shine dalilin da yasa karama take faruwa ita kuma karama wani reshe ne na mu'jizar annabi duk wani karama da za ta faru a cikin wannan al'umma a hannun wani salihin bawa to mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ga jinsin karama <coughs> yana kama da jinsin mu'jiza sai dai karama aya ce karama mu'jiza aya ce babba an gane karama tana zama daga jinsin mu'jiza domin alama ce da take nuna gaskiyar shi wannan annabin da shi mutumin yake bi amma kuma abinda Allah zai bashi na mu'jiza na karama ba za ta kai girman mu'jiza ba amma min jinsiya yanzu misali abu muslimul khawlani ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda abin da ah, musailamatul aswadul ansi ya so ya jarraba shi ya kirawo shi ya ce da shi a tashhadu anni rasulullah ka yadda ni manzan Allah ne ya ce la bal ashhadu anna muhammadan rasulullah ban yadda kai manzan Allah ba ne? na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzan Allah amma kai ƙarya kake saboda haka sai ya ga me zai yi bara kawai ya kona shi kamar yadda mutanen annabi ibrahim suka ci harri harriqu ruwa suru alihatakum in kuntum fa'ili sai ce tuka a kona shi aka hura wuta aka tura shi ana jiran a gan shi a ga wuta ta mutu a gagawarsa ta kone ta kurmus ta zama toka wuta na mutuwa sai a gan shi ya fito yana kakkaɓe jikinsa kaga wannan karama ce ubangiji ya gudanar a hannun wannan bawan Allah kuma karama ce wacce tana kama da wacce mu'jiza da Allah ya bawa annabi Ibrahim alaihi sai dai wacce Allah ya bawa annabi Ibrahim alaihi ta fi girma domin irin nau'in wutar gagarumar wutar da aka hura wajen jefa annabi Ibrahim alaihi ta ninninka wacce aka hura don jefa wannan mutum. kamar yadda ibnu kathir yake kawo a cikin albidaya nihaya a yayin da aka yi shelar tara itatuwa da kirarruka da abubuwan duk da za a fanda da su wajen kona annabi ibrahim a.s. aka yi shaila a gari cewa kowa ya kawo gudunmawa wanda kun sani a tarihi har tsaka wannan tsaka sai da ta taimaka wanda shi yasa ake kashe ta har ita sai da ta taimaka da abin da za a kona annabi ibrahim ibnu kafir yake cewa har ta kai yadda malaman tarihi ke faɗa mace in ba ta da lafiya sai ta yi alkawari in ta samu lafiya sai ta yi alwashin za ta kai kiraren da za a kona annabi ibrahim ta yi addu'a ta samu lafiya don ta je ta kai wannan kirare sauraka aka daɗe ana tara wannan kirare amma da ƙarshe ubangiji ya ce kulla ya na rukuni babban wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan fa ja'alnahum al-akhsarin to kaga wutar da aka rura don kona annabi ibrahim a.s. ba a rura irin ta don kona mu abu muslim al-khawlani ba a rana ɗaya ne a lokaci ɗaya aka yi nashi ya wuce amma wannan kwana da kwanaki aka yi ana shela ana tara abubuwan da za a itatuwan da za a amfani da su wajen kona shi kaga Allah ya bashi ya nuna wani abu na jinsin mu'jiza a matsayin karama a gunsa amma ba ta kai ta annabi ibrahim alaihi salam ba ba ta shi ba to shi yasa da Allah maɗaukakin sarki yayi Isra'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallama min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa shine kawai buƙatar wannan Isra'in ba a'a ayar da za a nuna masa shi yasa ce lunriyahu min ayatina Allah ce wala qadar arahu wala qad لقد رأى من آيات ربه الكبرى نعم لقد رأى من آيات ربه الكبرى kaga ashe akwai al-ayatul akwai al-ayatul sugra al-ayatul sugra sune karama din ayoyin kuma da ake bawa annaba al-ayatul kubra ne manya ne sayyidina abubakar kamar yadda yazo cikin sahih bukhari an ga karamar yawaitar abinci kaɗan a gidansa dan abinci kaɗan ya kaddamar wa baƙinsa masu yawa kowa ya ce ƙoshi kuma aka bar shi a kaɓaki wannan karama ce jinsin irinta ya faru ga annabi a matsayin mu'jiza wanda rindina guda ce ta ci abincin hatta bashi sama da mutum dubu ɗari sama da mutum abin nan dubu da ɗari da ashirin da wani abu suka ci suka ci suka ci suka bashi kaga abin da ya gudana a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam na yawaita abinci ya dindinka abin da ya gudana a hannun abubakar radiyallahu ta'ala anhu na yawaita abinci ga bakin da suka sauka gidansa wannan rindina guda annabi ya ciyar to duk abin da yake faruwa a matsayin karama ga wani daga cikin wannan al'umma to yakan iya zama min jinsin mu'jiza ne daga jinsin mu'jiza ne amma mu'jiza ta fi shi girma sannan wannan karama kuma wani nau'i ne na mu'jiza ga shi wannan annabin da shi wannan mutum yake yi wada yake masa biyayya sukan ce karama mu'jiza ana tahaddi da ita wato za ka yi kalubale da ita amma karama ba a tahaddi ba a kalubale da ita ko mu'jiza ana bayyana ta amma karama ba a bayyana ta wannan duk ba haka bane ana kalubale da da karama wato mutum na bugar kirji idan yana jin ya isa kada ka je ka bugi kirji ko ka kwana ciki yawa gara a fahimci wannan Khalid ibn walid an kawo kiristoci sun kawo masa dafi sun kawo masa dafi ne mai kisa aka gaya masa dafi ne ya karba ya bismillah ya sha ko ba abin da ya faru kawai ya kira Allah bismillah khairul asma rabbil ardi was sama alladhi la yadurru ma'a ismihi da kawai ya kwankwadi dafi kuma ya kwan lafiya in kai ma ka isa Eh? a'a ban ce kai ba ai ba kawai faɗa da bakan ba ne don ka addu'ar ba lallai sai Allah ya karɓa ba eh akwai yaƙini akwai imani akwai abubuwa ne da kai ma ka sani saboda haka kakka kakkai sauran sauran abin al'ala ibn al-hadrami al'ala ibn al-hadrami lokacin da lokacin da ya zama da ruwa ya shiga tsakaninsa da abokan gabansa sun kakkarya gadojin saboda kar su iya tsallakowa inda suke kawai bismillah ya ce wa rundunarsa mu shiga sai ga suna tafiya akan akan ruwa kamar suna tafiya akan ƙasa dawakansu ba ko ko ko abin nan ko fatan su yake taka akan ruwa suka tsallake ruwan to kaga wannan tahaddi ne ya karbi kalubale kuma ya nasara ubangiji ya bashi nasara ana samun wannan ashe kaga a a karama karama ma ana kalubale da ita ba wai sai mu'jiza ba sannan karama ana bayyana ta ba kamar yadda wasu tafi ke cewa ita ɓoyewa ake yi ba a ana bayyana ta wannan abin da ya faru ga ala ibn al-hadrami a fili a sarari yayi abin da ya faru ga Khalid bin Walid a fili yayi shi abin da ya faru ga Umar ibn al-Khattab da yace ya asari ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal a fili yayi shi ashe kaga karama ba wai sharadi bane ba dole bane a koye ta kamar yadda suke faɗa ko ba ba a cewa ba a tahaddi da ita ana tahaddi da ita wani gurin ta kasance dan dan kafa hujja kamar abin da ya faru ga Khalid da abin da ya faru ga ga al'ala ibn al-hadarmi kaga dan kafa hujja ne abin nan kai ga abin da ya faru ga abu muslim al-khawlani kaga kafa hujja ne ko kuma dan buƙatar musulmi abin da ya faru ga al'ala ibn al-hadrami buƙata ce ta musulmi ta sa haka abin da ya faru ga sayyidina umar buƙatar musulmi ce ta sa haka saboda ka karama ta kan iya faruwa dan wannan ko dan wannan imma li iqamatil hujja imma lil hujjati wa imma lil hajati lil hujjati aw lil hajati akan samu wannan sai dai ita dole ne sai ta gudana a hannun mutumin da yake mai tsoron Allah mai imani sannan take zama karama idan wani abin ban mamaki ya fito daga hannun wani fasiki to wani istidraji ne ta lalace ubangiji yake masa ko ta fito daga hannun wani mushiriki boka matsafi to wani aiki shaidanu ne shidanu za su iya taimaka masa sannan kuma takan zama rufa ido ne ba haƙiƙa ba ce kai bawan Allah kana zaton abin da gaske ne amma ko ba gaskiya ba ce ko dai dabara ce sha'awaza ce fiffatul yad ko kuma ya kasance rufa ido ne ba gaskiya ba ne kamar da Allah ce saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim saharu a'yunan nasi yukhayyalu ilayhim min yukhayyalu ilayhim min sihrihim annaha tas'a khayal ne ba gaskiya bane sabanin mu'jiza da karama wani abu ne na gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannun shi a cikin ƙwaryar ruwa ruwa bulbula ya rika yi tsakankanin hannunsa wannan hakika ce ruwan ne ga shi nan ba wai rufa'ida bane sabanin abin da sahara suka yi matsafa suka yi su wannan abin nan ne rufa'ida ne sandunan nasu abin nan igiyoyin nasu suna nan a igiyoyinsu sandunan nasu suna nan a sanduna amma wanda bai suka yi wa wannan rufa'idan sai rika ganin kamar sandar ta zama ciki kuma tana nan a sandarta ta amma sandar annabi Musa alaihissalam ita ce ta koma micijin ta canza ɗabi'arta daga sanda ta koma miciji daga bambancin karama a mu'jiza ko karama da kuma sihiri ko kuma rufa ido akan iya samun abin da yake ya cutar na sihiri to wannan kuma akan iya samun shi ma ga wanda ba abin da ba sihiri ba mai sihiri zai iya cutar da mutum da sihirinsa ya sa shi rashin lafiya ya sa shi makanta ya sa shi hauka ya sa ya hana shi kusantar iyalinsa duk mai sihiri zai iya wannan wanda ba ba mai sihirin ba shi ma zai iya wannan ta hanyarsa shi kuma da Allah ya bashi saboda haka zai iya yadda mai sihiri da sihirinsa zai iya kashe mutum wanda ba mai sihiri ba shi ma zai iya kashe mutum ta wata hanyar daban ko yadda mai sihiri zai iya nakasa mutum ya gurgunta shi da sihirinsa haka na wanda ba mai sihiri ba shi ma ta wata hanyar zai iya gurgunta mutum ya nakasa shi yana mai sihiri zai hana mutum kusanci ta in shi ma ta hanyarsa bambanci wannan ya bi wata hanya ce da kowa ya saba bi wancan kuma ya biyo ta hanyar wasu shaidanu da aljanu suka yi masa aikin da shi wannan zai yi wa kansa wannan shine bambancinsu mai sihiri ya kashe wani wanda ba mai sihiri ba shi ma ya kashe sai dai shi wancan ya yi amfani da hanyar da kowa ya san za ta kai ga kisa ya ɗau bindiga ko ya ɗau wuƙa ko ya ba shi dafi hanya ce da kowa ma ya ɗauka ya amfani da ita za ta kai ga kisa amma shi mai sihiri bai bi wannan hanyar ba sai ya amfani da shaidanunsa sai ya turo shaidanunsa sai suka zartar da abin ta wata hanyar da ba kowa zai gani ba Inna innahu yarakum huwa Kabiru min haythu la tarawnahu to ashe kaga sihiri ba wani abu bane wanda yake gagarar wato abin da yake haifarwa ba abin da yake gagarar mutane ba sai dai hanyar da ake bi ce take shan bamba sabanin mu'jiza mu'jiza ba za ta zama haka ba da mutum zai so duk yadda ya kai ga dabararsa ya ɗebo ruwa kaɗan ya maida shi da yawa ba zai iya ba ba zai iya maida shi ba sai dai ya yi amfani da rufa ido ku ga kamar ga ruwan nan kuma ƙarya ce kawai ya zo ya zuba ƙasa da tsakoyi a cikin wannan ƙasar tana nan an ɓoye ta yanzu wake da shinkafa wake da shinkafa da aka maka ga bambancin mu'jiza da karama da sihiri za su yi amfani da shaidanu sai a rufe baka ido ka kasa ganin me yake gudana kamar da muka karanta a cikin abin nan qa'idatul jalila sarkin daga cikin sarakuna ya haɗu da wani bata tare bata tare ya nuna masa gunkinsa cewa gunkin nan in an aje masa abinci cinyewa yake gunki ba a aje masa abinci a zo a samu ba komai ya ci ya katsa kwano harkin da ya ce shi bai da bakar yaki Ya ce to aka kawo abincin ya ce to ka zauna za ka ga sai ya zauna gurin ya zauna ya kwana a gurin kashe gari abinci yana ne yadda yake ya fara lalacewa me ta tare ya zo ga abinci a ah, ba a ci ba lafiya dai gunki bai ci abincin shi ba ce na ce maka karya ne ibnu taymiya ce abin da yasa imanin kasance wannan mutum musulmi ne shi ya hana wannan shaidanin ya bayyana cin abinci zaman wannan musulmin a gurin shi ya yi tasiri ya hana bayyanar shaidanin ya ci abincin shi ya sa kamar yadda bin taymiyyah ke cewa shaidanu suna tsoron salihan mutane suna tsoron salihan mutane shi sa in da za a kaje ana rufa'iru in dai da kana da kyakkyawar aƙida kana zuwa da ka fara karatu sai ka ga komai ya dabarbarci komai sai ya tsaya abubuwa duk su ki tafiya shedani ba zai sake ba guduwa zai ibn taymiya ya kawo misali irin wannan ko waɗanda suna zikirin su na shedanu za a ga kawai wani ya tashi sama yana ta tsalliya wai shi wai shi wali wani na faɗar sunan Allah da ya karanta bismillah sai kawai mutumin nan rim ya faɗo da can waƙe-waƙe ake da kaɗe-kaɗe ana cashewa to shidanin ya samu abin da yake so rawa ce kawai ake yi ana cashewa wani na shiga gun ya karanta ƙur'ani sai ga mutumin nan rim ya faɗo ƙasa shidanin ya sake shi ya gudu to shi yasa idan inda mutum mutum salihin yake da inda alqur'ani yake da inda to ba za su iya ba za su iya halarta gurin ba su sake ba suna tsoron mutanen da suke salihai ne ba sa sakewa ko kaɗan kuma abinsu ba zai ci ba sannan akwai dabara wacce ita ba ma lalle da shaidano ake haɗawa ba kawai dabara ce kawai an fi wayo kun san akwai kuma wannan sai kawai a yi maka wayo su ba aljanun ma suke da shi ba su ba kowa ba kawai a nuna maka wani abu kai ta mamaki ya aka haka ta faru kuma kawai dabara ce da ka gano dabara sai ka ga ah, to ai kai ma za ka yi da an baka sai kai ma ka yi ɗan rufa'iya da yake a lokacin ibn taymiya har ma yanzu kusan suna da yawa a sham sama a dimashq a syria suna da yawa sun kuma shahara da wasu saddabaru da rufa'ido har yanzu so har yanzu a gurin zikirinsu suna amfani da wani da wani irin doguwar wuka ko dogon takobi haka da za ga mutum ya kama cikinsa ya soka shi ya bullo ta gaba ya bullo ta baya ko ta baya bullo ta gaba haka suke a wajen a wajen zikirin su ko kaga sun shiga wuta sun fita ba su kore ba ana ce musu albata'ihiyya ana ce musu al-rufa'iyya ko al-ahmadiyya duk ana faɗa musu ba fa al-ahmadiyya al-qadiyaniya ba akwai su a kuma ana ce musu saboda shi wali nasu sunan shi Amadu rufai rufai ana ce musu al'amadiyya rufaiya to lokacin da munazara ta hada su da Ibn taymiya muqabala ta hada su da Ibn taymiya su waliyai ne suna da karamomi Allah yana son su ya zabe su kaza kaza kaza abinda suke kai gaskiya ne Ibn taymiya ce ku zo mu yi muqabala suka zo ya ce to a zo ku zo da wuta a hura wuta ni da ku duk mu shiga amma da sharaɗi za mu yi wanka ko za mu wanke jikinmu ta tas da sabulu kama bar a karuwa da sabulu kowa ya koma gefe yi wanka a hura wuta in kuka shiga ni ma zan shiga sai suka ce to ai su karama su a gaban kafirai ne take aiki banda shi tunda musulmi ne su ba za su iya nuna masa ce ba wannan bane ƙarya ce kuke wa mutane kuna amfani da khal kuna amfani da kitsan kwaɗi ku shafe jikinku wanda yana da tasiri wajen hana jikin mutum ya ɗau wuta na wasu 'yan seconds har yanzu akwai irin wannan saboda haka idan suka haɗa wannan khal da wannan kitsan kwadin da waye suka shafe jikinsu sai su kama zikirin ƙarya sai su kutsa sai su wuce shi ne ya ce duk su wanke jikinsu a ka sabulu yi wanka wannan shi ya karya musu lago a lokacin ya karya wannan ƙaryar tasu to akwai wanda kawai tsabar dabara ce shi ba ma wani shaidan ba ne ma yake taimakonsa shi ne shaidan kansa da zaman kansa to kaga duk anan ibnu taymiya abin da yake kokarin a fahimta dai cewa kawai dan mutum yayi wani abin da kai ba za ka iya ba wannan kawai ba shi yake nuna karama aljanu suna iya taimakawa yan uwansu su ɗauke su a iska su yawo da su ko tafiya mai nisa su yi ta a cikin ɗan lokaci bai hau jirgi ba bai hau mota ba bai kai ka hau jirgi ka hau mota ya riga ka zuwa da Lagos ya riga ka zuwa Kano ya zo a cikin yan daƙiƙai shi kenan sai ce maka shi shi wali ne ibn taymiya ce shaidanu za su iya inda ya rika har sun yi kawaice din da shaydanin to za su iya ɗauko shi su kawo shi yana Legas su ɗauko shi su kawo shi Kano kada wannan ya ruɗe ka ko ka gan shi a sama yana yawo wannan duk ta ya ruɗe ka matuƙar dai ba mutum ne mai bautar Allah ba bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ce inda a ce wannan shine walittaka to da mushrikan hindu da na larabawa da na turkawa da girkawa da su ma waliyai ne shine yake cewa haula'i jami'uhum alladhina yantasibuna ila al-mukashafati wa khawariq al-adati id lam yakunu haka ne ko lam yakunu muttabi'ina ar-rusul fala budda an yakdhibu wa yace waɗannan gaba ɗayansu waɗanda suke danganta kansu zuwa ga al-mukashafat al-mukashafat jam'un mukashafa mukashafa ka da labarin wani abin da yake ɓoye wannan yakan iya faruwa ga mutumin kirki ya faɗi wani abu kuma ya wakana wanda shine malamai suke cewa al-ilham shine ne su faɗi wani abu kuma daga baya abin ya zo ya wakana ubangiji kin samu su wannan akan samu wannan saboda tsoron Allah mutum da taƙawarsa kaga cewa ya yi hasashen abu da dama kuma ya faru wannan karama ce kashafi ne wanda yake da asali saboda biyayyarsa ga Allah da manzansa ya kinsa masa wani abu kuma ya zo ya faru yakan iya faruwa ta hanyar firasa kuna zaune a guri da kai da wani sai kawai ka je yana cewa kai ni ban yarda da gurin nan ba ban yarda ba mu tashi haka kawai ce mu tashi mu bagun nan kuna tashi kuka fita sai gurin ya rufta haka na faruwa wannan kashafi ne karama ce ubangiji ya so yi ma wannan bawan nasa akan iya samunta cikin mumini ko kana zuwa akwai waɗanda suna da firasa su kuma ta hanyar yanayinka da fuskarka da maganarka da tafiyarka za su iya gane wani abu kuma su faɗa kuma ka ji haka ne wannan firasa ce tana faruwa ga duk wani mumini in Allah ya so ya masa ya bashi wannan da ya ganka kawai ka matsogunsa ka zo ka zauna ka yi shuru ka kura masa ido ce amma wani kun yi faɗa da matarka ko sai ce ƙwarai kuma kamar ka sani kawai irin yanayi ke duba da ko yana kana ganin sa ya zo gurin ka ya kwankwasa sama kana bude hanci a wani baka da kuɗi ka zo ka karɓa shi ko ce kamar ka sani wallahi to wannan firansa ce firansa ce tana faruwa ga duk wani mumini ga duk wani mutum A wala ba shi yake nuna cewa ya zama waliyu ba kuma sai duk abin da ya faɗa kuma sai a bi a Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana faɗa yake cewa akwai wata rana yana zaune sai ga wani mutum ya zo gunsa lokacin yace yana kantin gyaran agogonsa yana zaune yana aikin sa sai wani mutum ya zo zauna cikin ɗalibansa yana zama sai shek nasiruddin albani sai ce watakila abin da ya kawo ka zo ka tambayi tafsirin ayanin falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma su kware ko mala wallahi abin da nazo in tambaye ka kenan cika ga firasa ce kawai kintata yayi kuma sai ya dace to wannan tana faruwa ga mutane wannan duk nau'i ne na kashfi kashafi ne na wanda yake ba ba mara kyau ba sannan ya aka iya samun kashafi ta hanyar ru'ya ta hanyar mafarki akwai wadanda Allah yana ba su wannan wannan baiwar kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mafarki al-mubashirat cewa babu annabci annabci ya kare da kan Annabi sallallahu alaihi wasallam babu kuma sauran wahayi abinda ya rage shine ar-ru'ya salihah yaraha almu'min aw tura lahu lam yabqa min an-nubuwwati illa ar-ru'ya as-salihah yaraha almu'min aw tura lahu kyakkyawan mafarki na gaskiya da mummune zai yi ko a yi masa to akwai waɗanda su ubangiji na hore musu duk abin da zai faru sai ubangiji ya nuna musu alamunsa a mafarki ko bai nuna musu abun ba a zahirin yadda yake to sai sun ga wani alamu da suke za su nuna cewa wani abu zai faru wannan bushra ce bushira ce da ta yi saura daga cikin yanki na annabci ce wani juz'i ne daga cikin yanki arba'in na annabci da game da annabci sallallahu alaihi wasallam fara to tana iya faruwa da wannan duk daga cikin babin al-kashfu shar'i akwai kuma al-kashfu sufi sufaye su ma da kashafi zaka suna kashafi to kashafi in ka koma littattafan sufaye in suka tashi maka maganar menene kashafi ba wannan za su yi maka magana ba dan in suka faɗi irin wannan to za a ga cewa ai kowa ma zai iya samun wannan su kashafi a gunsu hijabin da ke tsakanin zuciyar bawa da idansa tsakaninsa da ubangiji da ilimin ubangiji duka ake yayi saboda haka zai ga duk wani abin da zai wakana a duniya don haka zai iya karanto lauhul mafusu ma yana gida kwance zai ganin tolawil mafu zai hango duk abin da ke wakana a duniya yana can wata ƙasa a bagadaza ko a fas amma yana hango ku a gadon ɗaya ko ɗalibinsa na gida da iyalinsa da daddare yana ganin su su wannan shine kashafi shine al-hujub raf'ul hujub عن قلب العبد وبصر عن قلب العبد وبصره والعلوم الربانية أدوك wannan shamakin gaba daya ya zan komai kawai zai ganshi shi duk abin da Allah zai yi kawai kuma komai yake faruwa a duniya kawai yana gani wannan ba gaskiya bace wannan ƙarya ce zunzurutu ta wani ya ce maka duk abin da yake faruwa yana gani kawai wai saboda shi ya masa kashafi wannan ba ba duk wanda ya faɗi wannan ƙarya yake ba shi ne kashafi kuma na gaskiya ba su kuma kashafin su ana samun su ta hanyar riyaza in suka ce riyaza suna nufin ka saba wa kanka ka matsa wa kanka wajen wasu ibadoji da wasu zikirruka da wasu halwa da ƙauracewa mutane da ƙauracewa cin daɗi ka zauna ka yi ta wahala ka ƙoje ka bushe to sai ka samu kashafi to galibi shaidanu ne ke zuwa ta gansu wannan shine abin da Allah ya faɗa tanazzalu ala kulli affakin asim shaidanu ne za su rika kawo musu labarin idan an yi sata su za su gaya musu ga wanda ya sata in ka tambaye su sai su daga kai su sunkuyar su daga sunkuyar su motsa bakin su kamar suna wata addu'a kuma shaidanin ne ke musu wani sai su ce maka ai wani ne shikenan sai ka dauka ai walittaka ce ta sa haka walittaka ce ta shedan ba wai walittaka ce ta ta Allah ba to wannan shine kai al-kashfu sufi zaka same shi ta hanyar riyaza za ga al-ghazali yana magana sa cikin iya ulumuddin wanda yana faɗa maka cewa in kana son ka samu wannan kashafin to ka daina karatun qur'ani ka daina karatun hadisi ka daina karanta qur'ani da hadisi in kana son ka to wanda duk ya bar qur'ani da hadisi to ya samu abokai tabbas ya samu abokai domin za su samu eh lalle ga ga abokin tafiya shi kenan za su sauko masa a cikin iya ulumuddin da zali yake faɗar wannan Allah ji kansa da rahama ya gafarta masa daga ƙarshe duk ya tuba duk ya gane wannan tarkacen gaskiya bata ne saboda muna faɗar abin da ya riga ya rubuta ne ba wai abin da ya mutu a kansa ba an gane ko kada wani ya ji yana kafirta zali ko yana faɗar wasu maganganu miyagu a kansa ya yi rubuce-rubuce da yawa ya rubuta abubuwa da dama ciki akwai iya ulumuddin wanda da bai rubuta shi ba da ya fi masa amma a zamani yana san gaskiya kai ke kai ya cika shi da abubuwa masu kyau da marasa kyau marasa kyau kuma da yawa wanda bai gushe ba yanzu suna ganin kamar shine littafin ma da in baka karanta shi zuciyarka ba za ta gyaru ba akwai wani duk ne shi daga iya ulumuddin akwai cikin malaman mu anan duk ne shi in ka jira ba tatsuniya to ka lalibe ta eh, za ka ganta a ciki ya karanto ta to shi da zalin nan da karshe ya zo ya rungumi sahihaini ya koma gidan gonar sai da ta tuba a kansu ya mutu shi da kansa yake cewa bida'ati fil hadisi muzja dan kadara ta a harkar hadisi ɗan kaɗan ce ƙwarai da gaske shi yasa ya cika littafinsa da hadisai wanda suke biya go marasa kyau da shi da kansa ya watsar da wannan abin nan manya akwai cikin manyan malaman malikiya da suka yi inkari mai tsanani akan iya ulumuddin kamar irin su almazari mazari malamin malikiya ne babba tafan malikiya cike suke da da ambatan sunansa sai da ya rubutu akan akan iya ulumuddin aka rika kona shi a wasu lokuta ma saboda abubuwan da suke ciki wanda ba su da kyau to a ciki akwai irin waɗannan waɗannan maganganu cewa idan ka shiga kayi halwa ka shiga riyaba ka ƙaurace wa alƙur'ani ka ƙaurace wa hadisi da littafan tafsiri da fiƙihu duk ka ƙaurace musu to yau da gobe za ka kai matakin da za ka samu kashafi da zama na abubuwa kai tsaye kake kake samun su daga lauhul mahfuz to kaga wannan magana cewa kake ta yi girma kwarai da gaske wa haula'i jami'uhum alladhina yantasibuna ila al-mukashafat waɗannan da gaban su wanda suke suke jingina kansu zuwa ga mukashafa wato kwarage musu abin da yake boye wa khawariqul wa khawariqul adati da al'adu waɗanda ke abubuwan da suke keta al'ada idh lam yakunu muttabi'ina rusula kasancewar ba su zan masu bin manzanni ba fala da an yakzibu to dole ne za su yi ƙarya wa an wa tukzibahum shayatinuhum kuma shaydanin su yi musu ƙarya da ba sa bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa bin manzannin Allah to dole ne za su zama ƙaryata kuma dole ne shaydanin su za su yi musu ƙarya wala da an yakuna fi amalihim ma huwa ismun dole ne a cikin ayyukan su ga saban Allah wa fujurun ga fajirci mislu nau'in min shirki ga wani nau'i na shirka aw zulmi ko ga wani nau'i na zalunci aw fawahishi ko ga wani nau'i na alfasha aw guluwi ko ga wani nau'i na wuce iyaka aw bid'a fil ibadati ko a wasu wani nau'i na bid'o'i cikin ibada tunda za su kauce wa hanyar manzanni dole waɗannan abubuwa sai sun auku cikin ayyukansu wani haza ta nazzalat alaihim shayatin to a dalilin haka sai shaidanu su samu sauka gare su wa qtaranat bihim su liƙe musu fasaru min awliya ash-shaytan la min awliya ar-rahman sai su zan waliyan shaitan ne ba waliyan Allah ba qala ta'ala Allah ya ce wa man ya'shu an dhikrir rahmani wanda duk wa man ya'shu an dhikrir rahmani lahu wanda duk ya karkace ya bar ambatan ubangiji to za mu haɗa shi da shaidan ya zan abokinsa wa zikirin rahmani ibn taymiya ce zikirin Allah da ake nufi a nan ba kai ta Allah Allah Allah shine zikirin ba ba wai wannan ake nufi ba zikirin rahman huwa zikirin da zai ba ba'asa bihi rasulahu zikirin da Allah ya aiko annabinsa da shi mislul qur'an kama alqur'ani faman lam yu'min bil qur'ani wanda duk bai yi imani da alqur'ani ba wa yusaddiqu khabarahu wa yusaddiq khabarahu kuma ya gaskata labarin da alqur'ani yazo da shi wa ya'taqidu wujuba amrihi ya kudirce wajab bai kudirce wajabcin umarnin da yazo cikin alqur'ani ba faqad a'rada anhu to wannan ya bijirewa alqur'ani ya bijirewa zikirin da Allah yake ne haka anan zikiri ana nufin alqur'ani wanda duk ya bijire wa karantarwar al'kur'ani bai yadda da abinda al'kur'ani ya zo da shi ba bai gaskata labarin da al'kur'ani ya bayar ba bai kudirce cin bin umarnin al'kur'ani ba to wannan yayi ta waye fa yuqayyadu lahu shaytanu shikenan sai a hada shi da shaytan fa yaktarinu bihi sai su zan abokan juna قال ala وهذا ذكر mubarakun أنزلناه dan kaka ce me yasa ibnu tabi'a ce zikiri al'kur'ani ake to gashi nan Allah ya kira alqur'ani zikiri wa hadha zikrun anzalnahu hadha zikrun mubarakun anzalnahu wannan zikiri ne mai albarka da muka saukar to wannan alqur'ani kamar da ce wal qur'ani zikiri wannan alqur'anin wanda duk ya yi masa tawaye ya ƙi yin aiki da shi ya ƙi bin umarninsa to zai zama abokin shaidan naka zai zama waliyin shaidan wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu wannan ayar ita ma ibnu miya ya kawo ta dan ya fassara maka ma'anar zikiri a waccan aya cewa ayoyin alkur'ani ake nufi sai ya ce gashi inda Allah yake cewa wanda ya bijire wa na fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa mai kunci wa nahshuru yawm qiyamati a'ma kuma mu tashe shi a ranar gobe kiyama yana makaho kala ya ce rabbi ya ubangiji na lima hasharta hashartani a'ma dan me ka tashe ni makaho wa qad kuntu basira alhalin da ni mai gani ne kala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa kaga zikirin ya fito kadhalika atatka ayatuna haka ayoyin mu suka zo maka shine ma'anar wa man a'rada an zikiri din ayoyin Allah da ake karanta maka kaza haramun ne ka daina shirka shirka haramun ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi kai kuma ka zage sai ka yi shirka a karanta maka ayoyin Allah da suka shafi sifofinsa ar-rahmanu alal arshi stawa ka baka yadda ba a yi ta rigima da kai ka nemi cutar da bayan Allah akan wannan ka je ka rusa musu masallaci ka kona musu inji ka kona musu mota ka turo yan daba su sare su aikin ka kenan faɗa da ayoyin Allah da faɗa da masu karantar da kai ayoyin Allah to anan za ka rayu cikin kunci domin kullum za ka yi ta ganin abin nan da kake yaƙa yana ta ci gaba saboda haka kullum zuciyarka a kuntace take ka kwana cikin damuwa ka ta cikin damuwa ba yadda kuma za ka yi ka hana abin ana nan ana nan ana nan sai ka ga wata rana ɗanka ne ya ɗauko fatul majid ya ɗauko fita da ko ba da za ka yi da shi ka hana shi fita ya silale ya fita baka sani ba ka hana shi zuwa masallaci ka hana shi zama karatun qur'ani wanda ce har karatun qur'ani ma kai kai wai in kai karatun qur'anin nan ka haddace daga nan ake zama akwai wanda suka hana ƴaƴan su hadda qur'ani dan ba zai yi ka haddace qur'ani kana fahimta sa ba kuma ka je kawai ana ta tumasanci da kai ba zai yi ba ba zai yi ba kana da kwan alqur'ani akan kuma ana shirme kana karanta ayoyin alqur'ani ana allai ana allai wa atrafin nahar kuma ka yadda ai wasu abubuwa da basu dace da kai ba za ta yi ba to kana nan kana nan sai ga dan nan naka kana can kana yaki da kana zuga makocinka ya kori ɗansa daga gida sai ka kai ma ɗanka ya kamu a juma yarka ita ma matarka to kaga ai dole mutum ya rayu kuma cikin kunci ‘ya'yanka da suke gudanar da kasuwancin ka waɗanda da su ka dogara in ka rabu da su kasuwancin ka ya rushe dan ba wanda zai kula da kasuwancin kuma dai sun zama ahlus sunna haka dole ne ka rayu cikin kunci zuciyar dole ne kullum ta ta farfasa amma ya za ka yi ya za ka yi ka kore su ka ce ka su ƙara zuwa gurinka to shikenan sauran waɗanda ba su karɓi sai su cinye kuɗin su cinye kuɗin naka dan daman san ba tausayin ka suke ji ba waɗannan su suke karanta ayoyi da hadisai da suka ce aiwa iyaye biyayya suna kokarin kyautata maka suna jin wa'azi kullum suna kokarin yadda za su kyautata maka ku rabu lafiya amma waɗancan su suke ka mutu ma su cinye kuɗin ka dole ka ki kaso ka haƙura da su a haka amma kuma ka na kuna kaga wannan ma'isha ce banka sannan mutum ya tashi ranar gobe kiyama yana lalibe ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما عشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذا ما شاء كيما سمو دا دنيا كاكي ذكري كان أتألت ألي ba a ce saboda ka shimfiɗa kyalle ba kazalika atatka ayatuna wannan shi yasa shi yasa muka tashe ka makaho. gurin da bai ido ma sai yayi da gaske a ranar kiyama mai ido ma yana ana ayi nan bu a tsaye nan nu ana neman abin nan kai ka zama makawo waye zai ma jagora ce <coughs> fa nasitaha sai kai banza da ayoyin kai watsi da su faka kazalika al-yawma tunsa kai ma ayo haka za a banza da kai a watsi da kai fadalla zalika mala yace sai wannan ya nuna mana ala anna dhikrahu huwa ayatu ashe zikirin da ake nufi a ayoyin shine ayoyinsa allati anzalaha ayoyin nan da Allah ya saukar wani hada law zakara ar-rajul Allah subhanahu wa ta'ala da'iman laylan wa nahara da a ce mutum zai yi ta zikiri yana ambatan Allah dare da rana dibin da'iman ma'a gayatu zuhuri tare da kai matuka wajen gujewa duniya wa abadahu ya bauta masa mujtahidan yana mai iya wasa fi ibadati wajen bautar Allah wa lam yakun muttabi'an li dhikrihi alladhi anzalahu amma baya bin wancan zikirin da aka saukar wa huwa alquran wanda shine alqurani kana min awliya ash-shaytan to yana waliyin shaytan ne kada waccan ibadar ta rude ka da wancan zikirin da yake ya rude ka na bid'a yace walau tara fil hawa'i ko da ka yayi tsuntsu a sama cikin iska aw masha alal ko ya tafi akan ruwa fa inna shaytana yahmiluhu fil hawa'i shaytan ne yayi da a sama karanta ayatul kursi zai fadu wa hadha mabsutun fi ghairi hadha al mawdi mala yace ya shimfida wannan magana a wasu guraren sa a wasu littafansa daban wanda suke bin littafai ibnu taymiya sun sha jin ibnu taymiya na magana irin wannan hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa wannan yace dan Allah menene afdalul zikiri wato mafificin zikiri afdalul zikiri kamar da annabi ya ce afdalu ma qultu ana wan na qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir saboda kalmar shahada la ilaha illa allah ita ce afdalul zikiri mafificin zikiri sai